وكلك منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cikin kaddarawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa da in samu kaina a wannan mumbari ɗaya daga cikin mumburorin wa'azin juma'a da muke da shi a wannan gari na boci. kuma an san wannan guri guri ne da ake isar da saƙon alkitabu wa sunna babu sulki a cikinsa saboda haka kenan duwa yadda muke gani a gaban wannan mumbari muna ganin mutane ne da suka ansa kiran allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da cewa abinda na zo gabatarwa a masallacin nan ba shi da alaka da isar da wata sako sai dai karɓar sako to amma 'yan uwana sun ba da dama cewa in ce wani abu kafin malayin to gaban abin da muke magana a kai shine wajibi ne musulmi ya tashi ya aiki tukuru kuma lallai ne mu zama mutane da muke tafiya akan abin da yake daidai dukan wanda ka gan shi a cikin addinin nan kuma ya tsaya yana ƙoƙari to babban abin da yake nema ya dace da shi shi ne samun sakamako da gidan aljanna gobe kiyama to wannan dacewa ba zai samu ba ga mutum sai ya cika ƙa'idoji da sharuɗa wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ɗora magabata a kai Aljannan da saidina Bakar yake buri ya shiga ita ce aljannan da kai ko ni muke buri mu shiga kuma irin abin da suka fuskanta wajen kaiwa gaci da cimma nasara zuwa ga wannan abin da suke buri shin irinsa muke fuskanta kuma irin gudunmawar da suka bayar ita muke bayarwa a yau shin musuluncin da wa'ancan suka yi irin wannan musulunci a yau muke yi to babu yadda za ka yi kai musulunci sai tare da au da waiwaye zuwa ga abin da magabata suka gabatar a baya kuma za ka tsaya ne a tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu idan ka tsallake wannan guri to ka yi shishigi in ka tsaya a baya kuma baka shigo ba yasa sai Allah yake cewa ma'ata kuma rasulu zuhu. wa ma nahakum an hufantahu. abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku to shine abin riko a gare ku kuma shine addini na musulunci shine za a tambaye ka shine ake baka sakamako a kansa idan ka aikata amma da ya ce wa mana hakun anu fantahu hu abinda ya hane ku ko bai muku umarni da shi ba ko bai ce ku yi ba to ku rabu da shi ba mai tambayan ku shi in kun koma wajen Allah shi yasa magabata suka tafi babu wahalalle irin ɗan bidi'a ga aiki nan tukuri yana yi ya masa kwaskwari ma ya yi kwalliya yana wahalar da kanza yana wahalar da addini yana wahalar da al'umma alhali babu sakamako a cikin aikin saboda sharaɗin karɓan aikin bawa sai ya yi muwafaƙa bima ja a bihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aiki ba za a karɓa ba ba za a ba da sakamakonta ba sai ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka idan aka tambaye ka waye sa ka baka da aya idan aka sake tambaye ka aina ka samu baka da nasin tataccen hadisi cewa da wannan kai riƙo cikin magabata ma na kwarai ba za ka iya yago wani ko ka kamo wani ba ka ce wannan shine abin da wane yayi kake riko da shi kake aikata saboda haka kenan Allah madaukakin sarki ya mana umarni musulunci yana takaita ne cikin abin da manzon Allah ya baka saboda shine ya zo da saƙon daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala baka da wani alaka da Allah tabaraka wa ta'ala duk yadda ka kai da shi shigi waye kai kai dai baka yasa saka ce an baka saƙo ka kawo mutane ba darajar ka kuma bata kai kai a baka saƙon kai kaɗan ka ba saboda haka dole dai sai ka koma wancan magangara ka karɓo ta ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba anan hatsarin matsalar take ba sai Allah yake ce falyahdhar alladhina yukalifuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum adhabun alima wato su kiyaye ko kuma su yi hattara kaman gargadi dai kai tofa ga waɗannan da suke ƙoƙarin kaucewa ko kau da kai ga barin abinda manzon Allah sallallahu alaihi yake musu umarni da shi annabi ya ce kaza za ka yi ka ce a'a wajen ƙarawa ko wuce iyaka ko ƙaga Allah ya ce an tusibuhum fitina. nan kusa kaga kenan baka san yaushe lokacin ba amma dai an baka tabbacin cewa ba da jimawa ba an tusibuhum fitina wata fitina za ta iya samun sa idan yanzu muka ce wahalar da musulman duniya suke sha kashi saba'in ya faru ne a sanadin musabbabin yan bidi'a an ta fito kiliya ko bata fito ba daidai da ka rungumi ka cewa eh manzon Allah ya to yayi kullun haka yayi sai aka ce yayi haka yayi haka daga inda ka ga wani ya ruwa haka to ka ce ya koma hima zama dan bid'a dan ba ga wannan wajen manzon Allah ba kaga sai a sunnan ma sai ka koma wajen malamai sun karantar da kai a sunnan ma yaya manzon Allah ya aiwatar da sunnan ita sunnan gundarin ta ma sai ka koma yaya yayi aikin idan har sunnan ta saba da sunna duk da gashi a kwararanta ta yi kama da sunna amma kuma duk da aka kewaye aka gaba inda annabi ya aikata irinta to ita ma ta zama bid'a kamar ka gano mutum ne daga jeren wando sai ka ce ya yi nusufin saƙi kaga ba nusufin saƙi ba ne sai ce maka a'a ni hakan na ga yafi mun to wannan sunna sace amma ba ta manzan Allah ba ina fata an gane to ga nake kalmar nan da ke ce an fitina, fitna aw yusibuhum azabun alima kaga ko wata fitina dai nan kusa ta same su ko wani azaba ya sauka musu magabata suka yi bayani akan wannan cewa har ma za su zo gaban su roƙi Allah ya yaye musu matsalar kuma a ƙi sauraron su ma idan har wadda kasancewa mafitarka a hannunsa yake aka ce maka za ka je wani gaba da za ka nemi idan ka shiga wani tsanani ya fitar da kai tun da shi kaɗai ne mai fitarwa ba zai saurare ka ba ya kamata ka kauce wa samar da kanka a cikin matsalar da 'ya'yanka da jikokinka ko bai kamata ka yi haka ba ya kamata ka yi haka yanzu misali mutumin da yake da shekara hamsin ko arba'in ko arba'in da ko sittin ko sama da haka ai za a iya cewa ya ci kusan biyu bisa uku rayuwarsa don sauran ko da suna nan za a ce yana yin su dai dafa-dafa ne can da matsala can ba matsala can da matsala babban tunaninsa mai magadansa za su gada a cikin fagagen rayuwa daɗi ko wahala idan yau kai wahala za ta ƙare a kanka magajinka ya gaji nutsuwa to ai madalla da wannan ƙarshen tsanani a kanka in dai har koma ga Allah za a ce an samu sauƙi to sai da kuma tsananin da kai ka fuskanta na gaban kama a kirdado kana ganin ya ɗara wa naka to wannan yana daga cikin irin sakamakon da ake riska daga riko da bidi'a a duniyar musulmai babu asara irin mutumin da zai yi aiki a ranar da yake buƙatar sakamako ko aikin ya bashi fa'ida a ce ya tashi babu mu duba mana inda inda Allah tabaraka wata'ala yake ce izhabu izhabu ila alladhina kuntum tura'una bi a'malikum hal tajiduna indahumul jazaa'a irin mutanen da suka yi aiki ba don Allah ba wayannan ma faɗo ciki wayanda suka yi ya saba da bukatun Allah ko kuma suka yi gaban kansu suka yi abin da ba addini ba ne a ganin addini ne mu koma zuwa ga hadisin nan da sayyidina Ali yake cewa manzon Allah um, ya yi mun umarni ya gaya mun wasu kalmomi guda hudu na farko dai muka koma ga tarihi muka kallace sayyidina Ali yana da wani matsayi da ba kowa yake kaiwa ba a wajen manzan Allah shine ɗan Abu Talib babban nan na manzan Allah wanda tsananin soyayyarsa da manzan Allah ta kai baya iya cin abinci in baya kusa da shi ko yana bacci in ya shafa ya tana baya tare da shi sai ya lalmo shi shine ya yi ta kokarin cewa sai ya musulunta a lokacin da yake ganin ƙarshen rayuwarsa ta zo gashi kuma bai musulunci ba Allah yake cewa innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha to wannan sayyidina Ali din annabi yake gaya masa wa'annan kalmomi hudu daga ciki Allah ya tsine wa duk wanda ya taimaki bidi'a gundarin abin da aka kago ya taimake ta kagaggun abubuwa to duk wanda ya taimaka masa to Allah ya tsine masa Allah ya tsine wanda ya zagi iyayensa to idan za ka zauna kai da wanda ya yanka wani abin yanka ba don Allah ba Allah ya tsine masa albarka to idan muka ɗauko waɗannan kalmomi muhallin shahid ka dubi yadda kake ba da guduma a cikin raya bidi'a kake ba da gudumawa 'yan bidi'ar shin me kai wa addini addinin hakiki addini na gaskiya me kai mata sai kaga mutum yana narka dukiya a wani guri yana wahalar da kansa iyalansa suna wahalar da shi a ababen da ba zai samu komai a cikinsu ba sai fitina domin duk a lokacin da aka ce an samar maka da bidi'a to babu abin da take banda wahalar da mai yi da wanda yake kewaye da ita bidi'a din Allah ya albarka wannan al'umma ita ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wadda nake ji babu wata al'umma sama da ita ta samu wannan daraja da alfarma ne daga abubuwa guda biyu yin umarni akan abin da ya kamata ko hani zuwa ga abin da bai dace ba Allah ya ce kuntum kairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa hauna 'anil munkar wa na billahi Allah ya ce ku ne mafi mafificiyar al'umma da muka taba fitarwa a bayan ƙasa ba don komai ba kaga ba da kiba bane ko girma ko tarin ƙarfi ko kyau ko wani abu abu biyun nan su suka ba da wannan ciko shine na uku umarni zuwa ga aikin alheri wannan ita ce bai wanda Allah yawa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da bai wata al'umma irin ta ba da yana yi wa mahaifinsa nasiha mahaifin yakan tsaye da ɗansa ya masa nasiha ya ce ka ji tsoron Allah abu kaza da kaza da kake yin nan haramun ne Allah bai yarda da shi ba mata ta kan tsaye da mijinta sai ya gama kwalliya zai fita ta ce to ka ji tsoron Allah ka nemo mana halal ka kauce wa haram ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka daga kiyaye ka kuma sai mu samu kariya makoci yakan leƙa gidan makocinsa ya masa nasiha dan uwa yakan je wa dan uwansa nasiha wayannan ayyuka Allah ya baiwanta ne ya keɓe su ne zuwa ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wa tanhauna 'anil munkar an an yi baiwa wa wannan al'umma da tsare ta wato ma'ana wajen ta yi ƙoƙarin tsare 'yar uwarta gabarin saɓa wa Allah ba tare da kallon fuskar mutumin na san shi ba ba tare da hada alaka cikin yare ba amma dai addinin ya bani dama in tsayar da shi in ce masa abu kaza da kaza din nan bai kamata ba ka daina shi abu kaza da kake yi daidai ne a musulunci ka kara himma babu wanda aka yi masa baiwa irin al'umma annabi sa sama Allah ya ce wa tu'minuna billahi kuma kuna masu yin imani da Allah to lokacin da suka mutane suka daina irin wannan to za su haɗu da fitintunu wanda yana daga cikin fitinar da a yanzu take shafawa al'umma sannan a hankali na farko kaucewa bar faɗin gaskiya a lokacin da ta dace a faɗe ta magabatanmu sun samu nutsuwa sun samu daidaituwan al'amura saboda kowa ya ba da guduma wajen gyaran al'umma makwauci yana gyara ɗan uwansa kuma a ko'ina kake tafiya kana iya tsayawa ka aikin ba tare da shakku ba saboda ka san kowa akan aikin yake Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ko yace zalika bima asaw kanu la yatanahawna anil munkar fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alu Allah ya ce ya tsine wasu mutane cikin bani isra'il wa'annan kafirai daga bani isra'il Allah tsine musu ne ala lisani dawud wa isa ibn maryam akan harshen annabi dawuda da isa dan maryam me suka yi Allah ya tsine musu la ya na hauna anil munkar fa'aluhu ba sa yin hani a kan barna kowa ya zama ɗan bariki wannan ita ce fasaran bariki komai kai daidai shine barikanci an fahimta ba mai ce maka ba daidai kake yi ba Allah ya ce fa'aluhu barnan ma ba hanawa ba bayan ba ba hanawa su aikata barna suke yi Allah ya ce labisa ma kanu fa’alu tir yi muni kwarai gaya irin abin da waɗannan mutane suka kasance suke aikata ko wani zai iya lalibo mana wannan wata aya da take tabbatar da cewa mu wannan al'umma in muka aikata irin wancan aiki da aka tsine wa'ancan mu ino ba za ta faɗo kanmu ba wani alarama ya taɓa karo da ayar a sai kenan tsinuwa yana bayyana ne ta hanyar hali da mutum yake tsintar kansa a ciki yanzu misali sai a keɓance wani aka ce ya samu matsala da mahaifiyarsa har ta rasu yau sai aka ji ya yi karo ya sai mota jiya shekaran jiya yi karo aka ce ba ma za a mora ba bayan wannan sai aka ce gidansa ya kama da wuta ba abu da aka cire amma dai yana nan sai aka ce ya je wajen aiki sai ya samu takarda an sallame shi wayanda suke da wancan tarihi za su ce to ka gani fa matsala kenan mutumin na ya samu matsala da mahaifiyarsa gashi ta mutu ka ga alamun matsalar mahaifiyar ce yanzu yake binsa me yasa mutane suka iya hararo cewa wancan matsalar ne na mahaifiyar yake shafarsa saboda ba yadda za a ce ka samu matsala da su kuma a ce ka ƙari kalau. na fata an fahimta to a kenan idan mutane suka aikata wasu ayyuka wanda aka baka labari a cikin asar cewa wasu zan yi Allah ya tsine musu ya yi fatali da su sai kuma ga wata al'umma ta kama turba irin wannan aikin tana kansa dumu-dumu to ma'abota hankali ma'abota ilimi suna bibiyan irin ci gaban da al'umma take samu ko koma bayan da take samu cikin rayuwa ta hanyar nutsuwa ko rashin nutsuwa suna kuma alakantawa da zurfin sako ko sabawa Allah ina fata ana fahimta to ba wani mutumin da zai dage kokari a cikin addinin nan sai Allah ya saka masa da mafi kyawun abin da yake saka Allah yana cewa na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna allaha lama al wayanda duk suka yi kokari yanzu ka hada mutumin da yayi nazari yayi primary yayi secondary ya tafi jami'a yayi digiri yayi digirgir ya dire da mutumin da ko primary bai je ba a zo ba da appointment ka ce za a ba su da salary za a ba su da accommodation eh gashi dai za a iya ce musu ma'aikata ne da wancan da aka dauka da wannan da aka dauka amma tana iya wa wannan zai koma ya zama bawa ne a gidan wannan ma'aikacin shi ma kuma ma'aikaci ne haka ne ko ba haka ba to mutane su gane akwai wannan bambanci a aljanna zauren gidan wani aljanna inda za ka je ka leƙa to za ka so a barka a ƙofar gidan kai naka aljannan ka haƙura da ita wannan ƙofar gidan a barka a nan ya azumin alhamis da litinin ya ɗauko dukiyarsa ya kashe don Allah shi da kansa da ƙarfinsa ya yi ba da gudumawa addinin ya kuma ya aikin akan doron karantarwa addinin kai babu abin da kai wa musulunci illa dai kamsa ta in ka samu hali ta rutsa ka inda ake kace bari mu yi ta anya kai a tunaninka a ce sakamakon ku kala ɗaya ne saboda haka a takaice ina fata musulmi yan uwana su dawo cikin hayyacinsu su zama musulmai ne da a ko'ina aka gan shi kawai da a ce wannan mutumin musulmi ne babu wani ƙila wa ƙala a shi ne ko ba shi ba ne ana ganin su an zan musulmi ne kuma lokacin da ka tsaya wa Allah to Allah sai ya tsaya maka saboda haka a takaice muna fata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya haɗa fuskokinmu a gidan rahamarsa kuma ya yayi mana matsalolin da muke fuskanta ya samu mana da mafita ya karɓa ayyukanmu na ibada subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh